الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم شاهد ga watan watan al-muharram hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. To, muna maganan kashe-kashe aka ce wa hadhihi al-masa'il thalathun ku allati zakaraha fi hadhihi al-ayat karima ja'at mubayyanatan fi ghairi hadha mawdi shine muka ina tsaya na biyu yau ga mu ana uku yace wa thalithatu allati hiya qudratuhu ala izhabihi izhabihi cikin ikon Allah mana iko da Allah ake da shi da ƙarfinsa a kan tafiyar da ruwan nan. An zube ruwa ga shi nan randa, randa, o tafki, tafki, amma ina da ikon tsofe shi. أشار لها في قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Allah rabbul alamin ka faɗa musu ya rasulullahi ku bani labari in kun wayi gari ma hukum gaura ruwanku ya kafe babu komai ya zama dutse faman ya atikun bima'in ma'ini wa zai zo muku da ruwan da ke taimakon ku an ce wani harfin sai ike diga za ta kawo shi ke an yi tsage ne ce yin zuwanmu ya kafe to da diga za ta kawo shi sai ke da sai ruwan idonsa aka ke ya tsohon gaba da idon ya bushe ya sa digar ta kawo shi an yi zance amma Allah ya nuna musu saboda haka nan haka isa nan ake so nan ce haka an ce ke Allahu rabbul alamin aje suna faɗi kafa kafa haka dai aka san gani banin tun da kila ba wurin ayan ne ba an kawo ta ne shaida daga ba a faɗi wannan ba kila sai a dan cikin sautin mulku din za a shimfiɗa duk abin da ake shimfiɗawa nan ta zo ne ribar kafa sai hankali ويشبه معناها قوله ta'ala. ya yi kama da ma'ananta faɗin Allah na launa sha'u ja'ana ko ujajen. Falau za ta shukuro, wannan ruwan ba ko kuke sarrafa shi ba. A hantun an zalta mahu minal musul? To haka tun da ku ba ko ne ba, ke to inda mun ga dama la ja'alna ko ujajen da mun mai da shi gishiri. Ba zai sha'u ba, ba zai amfani ba ba ba. ya ƙone shuka ya fatattaka aji falaula ta shukuru to ko in haka ne kwamfan haka don mai ba kwa godiya ga Allah ya ake godiya ga Allah mu ce Allah mun gode a'a ya zama lalle ne ruwan nan da muke sha kuma duk wata ni'ima da muke amfani da ita to mu bi Allah mu sha ruwan nan mu ji daɗin bautar Allah mu noma amfanin nan mu yi amfani da wannan amfani mu gina addininsa mu gina addininsa ba idan muka samu amfani ba a koma sai aure sai kalan kuwa sai shaɗi duk da kaka ake yi, in amfanin gona ya yi kyau daga nan sai kaɗe-kaɗe, sai wasannin gargajiya mutu a badanan a koma ga Allah bara mun fara ginin mu da inda muka tsaya bana sai mun rufe kwano mai zakkar buhu mai zakkar dami mai zakkar gero mai zakkar kuɗi mai zakkar wane ne tun da lokaci ya canza dole a ya canza da ana dole a ɗauka a ba talaka to yanzu gwamnati ta cire mai yin addini babu addini a gaban da to wa zai mana addini mu za mu yi da kanmu dole ne yau ka ciyar da kan sannan abin da ya rage daidai ka irin abin da ka ce irin da za ka kawo ka bai wuce dubu kaza ba tsoron ka tashi sata ka ba ta wuce dubu kaza daidai samun ka daidai kawo ka amma gabaki ɗaya ta bakin yara duk da ni ne na fitar musu da kalmar babu ɗan kalmar ɗan kallo fa baya cikin mu har cikin dabbobi ba sa son ɗan kallo zuma kashe ɗan kallo ake in ga wata zuba na ba ta da gida lauzura ta faɗa gidan ya koro ta ta faɗa gidan wannan suna ajiye rana musamman su bi su tsince irin waɗanda suka kashe su tun wanda ke zarau zarau a cikin su kashe su ake to ya za a yi musulunci in an yi ce ni ba ne da shi da ina da shi da Allah da na ba kaman bisara ce irin wanda zan ba ku dai babu wannan wanda nake da shi na wani zan yi amfani da shi Ka gaba da ma bayan a ra'ayinka ba ana nufin ne wai kila ana magana sai ka bayar a nan Allah ya sani inda kake bayarwa ba mu mu ba za mu iya shaidan ka ba cewa kai mutumin kirki ne a wurin Allah ba za mu iya kai mutumin banza ne kada Allah ya taimake ka don ga halinka ba za mu iya faɗin haka ba illa abin da ma gani muke shaidan ba mu mace ka je wani wurin kai in ko ka kake a rayuwarka sai dai zarau yau ka je wancan masallaci in bai ma daɗi ba ka koma wancan ba ka da amfanin komai ko ka tafi sai a baka zuwa ga Allah tun da da gwamnati ta kamaimai masallatan gaba ɗaya na hannunsa dole ne a sama ina in an tashi ba da rahoto kamar yadda ake ba da rahoto na kowane masallaci kawo rahoto kowane zai ba da rahoto kai muku ne wani zama gari banza ne ya ba na nan take dole a san yadda za a yi da kai a taimake ka ba za a baka ka halaka ba amma ka ce aikin ka kallo ka ci ne ka wanke hannu ka ci ka biyar to irin wa'annan sai ake Allah wadare da su ko kuma Allah ya shige su ya sau da kanan wannan a haka sau da kanan mu gode wa Allah godiya ga Allah ni iman da muke samu mai yi amfani da ita wurin taimakon wannan addini kowace ni'im akwai lafiya kaga za a za a bauta wa Allah da ita za a nemo ido ga inda za a bauta Allah da shi hannu ga yadda za a bauta Allah da shi kafafuwa ga yadda za a yi shaksiyar kamar ku inda za ka je ka zauna shaksiyar bautar Allah da zoyi domin idan ana ganin ka a wurin ana karrama wurin sai ka dinga zuwa saboda karrama wurin da saboda wurin ne samu daraja a yi amfani da jahinka da mukaminka da mukaminka saboda haka nan gafa abin da Allah ya kunni iman nan wanda ba za ku taɓa rayuwa ba sai da ita Ko amma ina godiya ga Allah falaula tashkuru a kullum ko haka taɓa babu babu babu babu ba godiya ga Allah ba taɓa ruwa ba ba yau gunan ka ba taɓa ruwa ba wannan zaman ba wai ba يلولو إذا صار ملحا إذا هو يغمى تشري أجاجا لا يمكن الشرب منه فرش أوبا بيوا أشادك والنارون ولا الانتفاع به haka amfani da shi inda ruwan da ya zama gishiri inda duk aka zuba shi ciyawa wurin mutuwa take tsara fi hukumil ma'dum wa kad bayyana kaifiyata inzalihi ma Allah ya yi bayani yadda yake saukar da ruwa min sana'i ba kai ne za ka je ka gano kaza ka yi menene kaza a'a duk abin wa ma utitu min al-ilmi illa qalila in ka gabi ya ga yadda Allah ke ruwansa ga yadda Allah ke ruwansa kawai wani ya ga ga yadda ake kaza ya zai nuna wa yara ke kun gani a gida da ba su yi makaranta ba sai su ce Allah ke yi alhali ga abin da ke yi wannan shi ne ilimi yau ilimi ka karya ta Allah shi ne ilimi min as-sama'i fi qawlihi ta'ala alam tara anna Allah yuzki sahaba thumma yu'allifu bainah ثم يجعله ركاما فترى الودك يخرج من خلاله يسرار daga gani ba annan maha yusji sahaba Allah ne ke tattalo da gizagizai wake da iko tare su Allah Allah ke da iko tattalo wa'innan gizagizai ثم na بينه daga nan ya haɗa tsakaninsu ya jejje wani tsakaninsu sun mai yake alhuru kama can ya sanya girgije wani kan wani su zama tsuri ga suna a sama bayan sun taru ɗin nan wani fata wani kan wani gaji ana rubuci fatar alwadaka nan za ka ga ruwa يخرج من خلاله يناتا ضبوان دقا تكا تكين جزا جزا من فصرها نن ألا يافتو فيه هنا شوى بأن الودك روى الذي هو المطر يخرج من خلال السحاب الذي هو الذي هو المزن سنة كتير مثلا مزن سنة ميدادي a antum anzaltumuhu min al-muzun am nahnu al-munzilu wannan muzunu wa huwa eh, wa huwa al-wi'a'u to sai ga kace ka ga an ba duka girgijen nake narkewa ba sauran ka a rikitin za ga wani wuri hatta idan in an gama ruwan za ka dina zuwa bara babu babu ƙarfi amma lokacin da Eh, eh, hadiri ike da ruwan ko naira za ka gina na diki-diki an kawai amon ma ba iri ɗaya ne ba amon hadirin kaka wanda ke zuwa yi iska yi watsa ba daidai amon yake ba da amon hadirin barara amon su ba ɗaya ne ba ta wannan wata jaka ce wa huwa al-wi'a'u allazi fihi al-ma'a jaka ce wanda ruwan nan ke tattaro a kai a ɗaukar lokaci da kasa wuce da wurin wani lokaci ta fashe ka ruwa a wani wurin ana cikin haka ta fashe zirnaniya ta tafi ta yi haka fihi ma wa bayyana an na sahabata tamtali min al nan, kirgijin shi da din yana cika da ruwa hatta takuna sakila sai zama mai nauyi na tawo a kafa amma wancan an yi zo an washe za su nake ga adirin kai ga jimarin tsarsa ثقيلة للكثرة ما فيها من الماء في قوله تعالى حتى sahaban أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت har iza taqallat sahaban

bawan Allah yana noma eh, yana noma shi wancan ina tayya kawai ya ji girgije ya yi ritifitin ritifitin sai yi magana ko kai shi gwanon wani sai gwanon takarwa ya sai ya ya ya yi wajen wuri ya zuba shi a wani tsauni ba sai yi bi tsauni yana gan ruwan nan inda ya tafi ya bi ya bi ya ta da wata gona wani lambu sai gai mutum a ciki na canza ta ce assalamu alaikum ce wa da da malam me sunan ka yake me na tambayan sunana lafiya yake a faɗa min da so yake wani sunana lafiya yake na ji sunan ka cikin girgita nan da ruwan nan na wuri kaza na ji an ta a da wannan ruwa da yi ci da yi ci da aka ce shayar da shi gwanan wani shi ne aka zubo wannan ruwa shi ne wannan wanda kake na waje wai to ka faɗa min ya kake da amfanin A yana kasa amfanin gonan uku ya ajiye rabi ya daya shi kashi ɗaya ya sadaka kashi ɗaya sai iri sake da shi gona haka rayuwar shi take ka duba Allah fi aunil abd ma dama al-abd fi auni akhihi ka samu ka kusan da shi da na kyauta daidai daidai yake yi kila ya yi ma wannan labari ba zamanin annai muhammadu ne ba tun da zamanin annai muhammadu zakka ake ba zakka ba ta kai yawan wannan ba wannan kashi uku ke kafa shi aya a yake kwanan gida a ajiye shi a gida kashi ɗaya a yi sadaka da shi kashi ɗaya dawo da shi gona ai gona tana ce akwai iri akwai taki akwai ma'aikata akwai wane ne akwai wane ne to duk a kashe ɗaya bisa uku ake haka ake rayuwa da mutum ya yi amfani gona zai kwashe ko mene zai kwashe bara'un abu nan aka tashi taimako a sai ka ba da canjin sa ni ya hau keke na sauran canjin su ne na sadaka su na sadaka ba maganan a taru ya za a yi mafi tattayin yi wa kanmu haraji ko zan mu yi wa kanmu kalli da ba dai muna son za a aikata kaza a wurin nan to kowa ya kawo kaza kaza mu aikata Allah za a yi wa in ka gaba a yin kuɗin Allah kuɗin da aka tsara aikin Allah zai ka faɗi ka dai zuba naka ko ya zuba na shi to zo ka tambaya amma ba za ka tambaya ba ka sa ba ne eh, na ka ciki ka bar mu mu yi aikin mu amma ka zuba na ka zo ka tambaya wannan yana daga cikin fa'idan a rubuta wani ba zai zo yi mana katsalandan ba tun da bai da komai na shi zaune kake zarau-zarau kake yawo a tsakani to ka koyi na ruwanka da wanda muke ka ce da hannunka zo ka yi sallah in ana karatu zauna kana son ka bi karatu daga nan da babunka amma ba mu ganin karɓar wani baki mu muka tara kayan mu mu muka zo kayan mu wai mene yake da suna na ji ana ta ji wani ma ya saka ya gani baki da baki hirar da ake yi ne a tsaye rajiyar sai to yanzu wannan kuɗi da ake kashewa a kwararrawai ta tudu aka sai wuri ai da ya. Ai kusan ka zo ku zama su awwal wannan narka kuɗi da ake narkawa a bakin kogi da tudu aka saya aka yi abu nan da ya fi kuma wanda ya gaya nan ɗayan za ka shi dai na san ya manta ma ga nan magana hirar da suke na inda suke hira sai ya sake yi su kutan baki zai zo ya gabe na kuma ya rike gam wallahi na yi na yi manta wannan magana sana ta abu kana za mu ba to ai kai ma sai ka to kai da yake ka iya ba sai ka tsara naka ba ka zo ka tsaya a tudun kai ko da halin ba haushe ne ne eh, har karin magana ake ko da alibi ban ga ki ba ka ke hmm. ba kwado ne maciji ne dai doki hawa dokin maciji ba haka jawabai ce samu ya fi yawo ai sai ka samu naka dokin ka hau hmm? <laughs> ne ba da zirai ba hausa ne ya kamata zama da ni da kake duka wasu nan gayyar maciji ne ya samu doki ya sai doki sai ya hau kai ga ya naɗe ya naɗe ya sa kasa a haka akan doki yana gudu sai kwaɗo ya kare sai kai ba haka ake hawa ba sau sai ke samu ya fi iyawa kwaɗo ya iyawa amma bai da duki. Hmm? ya gani ya fito ko to haka ba wasu in ka zo ka same shi dama kai kai koyon koyon irin wannan bakakin maganganu saboda kana ya ke baka iya ba zai kace masa samu ya fi iyawa in bai sani wai ke hawa dokin matsamman um, hau me ma hawa dokin dan maciji sai sai aka zo aka zo da kissa duk abin da kai idan mutum ya zo zai kalla sai sai maka ba ka ba ba ka ba ba ka ba me za ka ce maka samu ya yi iyawa akwai wanda ta taɓa zuwa aboki na shi yanzu farko ya zo ya kalli asibiti ya ce sunayen da aka rubuta nan menene kaza nan iya da ake duk kuskure yanzu ke masa to samu ya fi yawa kana jin hausa bai jin hausa sosai bai hausa sai na fassara masa samu ya fi yawa haushi ya sa ma ba zan gyara ba na mana shi ka kai ka samu naka ka rubuta mai kyau sai da wata rana jagonin ta safar da komai talauci ya koro shi ya gina labari a wata makaranta ta sai kwamfutoci amma ba a samu mai aikin ba aka zo aka kawo wani shi ba yi baya da daga shi baya ya daina ya daina magana kan kwamfuta sai yi ji labari ai an kawo masa don Allah ya zo masa hanya ya samu wancan makaranta sai ga shi a bayan shi ne sau da ya san wancan ɗin da iko da shi السلام عليكم ورحمة الله جئنا إليكم لا نريد أن نضيع وقتكم أنتم في كل يوم مسكولون والله أيام لذلك جئت لأسلم إليكم ولأسلم عليكم كذا كذا yana da kwanaki ba muka ce na ba shi na zo gaishe ku to lokutan ku kullum cikin suke da ayyuka ba nan fata muku lokaci wata hanyar kwamfuta yake zuwa ya masa kuma shi ne cewa abin muke ba ce to samu ya fiya to haka nan mai cewa muna kashe kuɗi a kwazazzawai samu ya fiya kai sai in kasa amuna ka kuɗin ka tafi can tsakiyar cikin gari ya fi tudu madara inda ake gidajen nan bai daya to ka sai wuri kai makarantar da wuri ba shi ke nan ba mu ko mana yan ƙauye mun saba da ƙauye shi za mu ke son bakin kogi ya yi mana to saboda haka hatta idan aƙalla sahaba sai ƙalan سقناه لبلد ميت فقوله عز وجل ثقالا جمع ثقيلة وثقلها إنما هو بالماء نوين ندي يعني نوين دوا الذي فيها وقوله تعالى وينشئ الصحابة الثقال hakanan Allah سيحلت ya من girgije shi ya tattaro shi kamar can inda aka ce ana tattarowa mai nauyi jam'u sahabatin sakilatin wa hadhihi al-ayatu wa'illan ayoyi tun daga ta asalin da wa'inda ake fassara ta asalin da su al "Ta tadullu ala anna allaha yajma'u al-ma'a fil wannan mun san wannan Allah ya gaya mana wannan sama da shekara dubu da ɗoriya shi ne ike wannan aikinsa haka Tun mai yukurikihu daga nan fitar da ruwan min khilali sahabi kuma a shayar da shi inda aka na ka domin irin ruwan da ake yi musamman ko bana ne muka lura ko ina ana kokarin nan an yi ruwa an ka an goma ruwa to nan ne Allah ya ce a shayar nan muna zaune cikin bushi sai ka ga wani ya dawo daga riga sai ya yi shakka kai rija ka ba da nan shi ruwa ake can hmm? mu dawo daga gona dawo a gida ga gare can gona muna neman ruwa amma daga cikin kawanan ruwa ya ko'ina ya yi male-male tafiya ma ana tsayawa babu an saboda ruwa nan aka ce a gaba ruwa fa'alin lima yi ba dama yawan Allah ke suke ce Allah an ga can shi shayin ruwa kai wuri dan adam ne zai iya ya faɗi shi dai ya faɗi shi dai yi magana ba wani auren ɗan adam har wani mawaje ke ce duk abin da sai ɗan adam na idan a kan in kai magana ce ka yi idan ka na ce gajiya rawa idan ka shi shiru a ce ka shiru in ka yi magana sai ka fi yawan magana haka yake bai da gananka bai da alaƙa da kai bai ma komai a rayuwar shi amma yana son yi magana a kanka ya zo ya zauna me za ka yi ɗauka ya kai a mutane shi kuma aikinsa kenan kuma shi ina ba ina ga mutane ina kalkala dariya kaga abin da aka wuri ba kaga abin da wani ta ga tsakanin wani da wani mutum wanda har makaranta zai gina na ɗaukan hoton ana da mai abin ba za ka iya boko haka ba sai dai ka yi islamiyya islamiyya ba su da ƙarfi amma kafin mai islamiyya yana da ƙarfi Allah ba lokacin da zai tambaye ka wannan ba ka sani sai dai ka dawo kai ta kwamfulin me ya faru me ya faru kai ka A asahu Allah wa nasitahu hmm? haka nan kai ka manta abin da kai wa Allah ko tuba ba kai ba Ka yi na dama kai tuban abin da ka aikata nan ne za su eh kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabin to amma ba kai ba ko tuba ba kai ba ya kajira Allah ba azalumi ne ba kuma Allah bai gafala ba kana yaɗawa kana dariya kuma maimakon ka faɗawa ma wasu makarantar ma a duniya kake watsawa ka ɗauka ka tura wa duniya ga abin da ake wane wane ga abin da aka yi wane wane ga abin da aka yi kai muna cikin jama'a Qur'ani ya tarbiyantar da mutane mu Qur'ani Ga shi nan dai da yadda ko mai karatu ne ya yi? rashin imaninsa rashin bin Allah sa ya sa in ya ga mutane ba fa shi za su tafi suna keta abin da ya faɗi ma suna dariya ko ku mutane ne daban duk a haɗa wa khilal shay'i in an ce sakamakin abu to qubuhu kaman ramuka ramuka fa wa furujihu da mahada mahada kaga khilal mahada kaga kafe din akwai mahada inda aka haɗa mahada. ko da abun yoyo ne ta mahaɗan na zai dinga ainihin abun zai dinga yoyo ko kamar ai jinka jinkan da bata haɗu ba sosai jema ce ba a sa ranwa yadda ya kamata ba to sai ka ga ruwa na idawa a ta tsakanin khilalu kenan haka nan in an buga kwano bai bugu ba to nan ma sai gane in ba gona ne masana makwantan kwana in ba su sai gane an yi ruwa ga shi kuma ruwan na ruwa ta tsaka a cikin kwana shi ne khilala yana ruzu ba ta nan ƙarshen ta sai an nemi wani danko danko an sa ko kuma a sake bugawa to haka eh, yunazziruhu wa yusarrifuhu bayna khalqihi ya raba shi a tsakanin halittansa kaifa yasha ta yana mako duniya ma haka ke za a ce misalin kamar wata hudu na yayin da take aiki wannan ko za a kai lita ka wuri ka za a shi gangar ruwa wuri kaza za a tura wa biri gangar ruwa za a tura wa kaza ruwa kaza Duk ruwan nan haka suke raba shi da wannan wuri kaza kamar yadda ake raba wuta wannan awa ɗaya za a ba su wancan yan gata ne awa uku za a ba su wancan kofi a wata ma ba ta laifo ba suna son taskan abun na su yaya Allah su ba a yi musu shishigi amma Allah mai masa shishigi ya ga hanyar na ba ba ba me ne faruwa hanyar ba kai dan adam dan adam hijab ya na hmm? abun ya kai ويكثر المطر في بلاده يوم الروا أو نجري mijira na yi tsallake ban tsallake ba wai sarrafa bai na kalfi كيف يشاكون دقنا ايه توفر دق خلاله كو وفروجه شين مهاتا wanda ba ta ba a toshe ta ba ba ta zama tosheshiya ba kamar sai da aka fara faraka ruwan wa bayyana جل وعلا أنه هو الذي ينزله ويصرفه بين خلقه كيف يشاء هذا بيان يعني, يعني فيكثر المطر في بلادي يويت الروح بلاد قومي يعني أكو آه، سنة حتى يكثر فيه الخشب كدوري يعني نعمة wata tazaya da tafiya mu. arzikin ya karu li yi butaliya a halahadan ya da yan gari. fi shekarar ni'imati yanzu bana allah ya yi wake ko kuma bana allah ya yi wake gashi kuma wake na fara ai kuwa dole bukatarsa masallacin mu ba. in zakka sa kare su aikin maganar mu ci ta huce yau da lokacin da ake muke ce ake raba zakato, gwamnati ce take ɗaukar nauyin addini manzon Allah ne ke shugabanci na ko sahabbai ne da dukiya da ake tsarawa ta jiziya ta yan fai'u ta wane ne yaƙi in an yi tsaye bisa biyar wane in an tara wannan duk abin da ake da wannan ake yi to mu fa babu sai ka gaba zama a tsakamu da saudiya ba gwamnati a tajirai sun yi imani da abun shi ne suke ba da rawa to yanzu mu talaka ne muke son za mu yi addini a najeriya a tajirai ne da suke ba ruwan su da addini yan wa'inda kake gari ke zanta da zaka na muna da alaji shi da lakwara nawa yake da shi a kudu nawa yake da shi in an kwatanta can, me yake da shi kafin ne sai dai ina yi daidai irin karfin kaga haka sai haka ai dole ne yanzu ke to fa magana kallo ya kare dole ne kowa ya zama yana da amfani dole da ya zama yana da amfani ne san menene zaɓi irin sana'ar da kake so za ka yi sai ka je ka yi amma siyasa ba sana'a ba ce ba ne sana'ar da za ka yi amma siyasa ba sana'a ba ce ba a yanzu kana yaro na amfani da ƙarfinka ana amfani da bakinka za ka kuma daina yi da kai ba ka nan duk in tafiya sai tafiya sai ka ga an yi ba an ebo hamari an sa a gaba masu kyan dare kuma tana duk tsofaffi tsofaffi na zubar da su gefe za su yi in ka ga an yi amfani da su babu ne daga inda aka ce wa'yancin 'yan duniya sun danno zuwan daina yanzu to kaga ka kama Allah tun da wuri tun da wuri ka kama Allah ka kyale duniya ba yar goyo ce ba ko ba mai goyo ne ba a <laughs> halaka ce kana karamin da za ka kama Allah ka nemi takamaimai abin da Allah nan ya raba ka zaɓi ɗaya ga wanda za ka yi amfani da shi noma za ka zaɓa kasuwanci za ka yi karatu za ka yi ba za ka taɓe ba abinda da za ka ci dai in dai za ka yadda karatu wuce Allah ba ka rasa ba ka rasa ba liyabtali alaha fi shukr an ni'amati wa hal ainihi ya'tabiruna bi idam al-ayati fi inzal al-matar ko za su tsaya su yi nazari su arsu da saukar da irin wannan ruwa da inda ake ajiye wa kowace ƙasa ruwan ka duba wani ɓangaren a ajiye musu ruwan akan dutse wani ɓangare da ba su da dutse ba a basu ba aka basu su kware a a ƙarƙashin ƙasa ruwan yake a yi ruwan a sama Allah ya ba wa ƙasan sirrin ta jawon ta tattara shi a sa yan su bukata ta tashi su dinga lalube su duba su duba ina ruwa ina ruwa da ruwa nan su kula su yabo ruwan su ويقل المطر عليهم رواه كان ان اغرزو في بعض السنين فتهلك مواشيهم دبو دبوبين سوسوتين كمتوى من الجدل ثم انا ينكا ينكاوا اتي افي كرفين ينكاوا متوى سكي باكا كوتا وارزا ولا تنبتوا زروعهم شوكا سميترا ولا تصبروا اشجارهم لتاتوان غبراتي يا ابا da yaftariyahum bidalika don su san ba fa so suke yi ba ruwan nan akwai mai shi ƙasar nan akwai mai ita amfanin nan akwai mai zira da shi a fara'aitun ma ta harfu a an tamsar zira'o na hu amna halar zariya kuri ta dabbobi ku yi tadabburi shukar nan da kuke ko ne kuke iya kaje da yar ka da kayan haƙe-haƙenka ka haɗa ka shuka ka yi ne ka koma gefe ka bar mata kati ka gama naka yanzu sai dai na Allah to Allah kai kai wannan abu kana sa rai tun da kayi aiki hal ya tubuna ilai ko za su sadda lamarinsu su koma zuwa ga Allah zuwa ga Allah a bidokokinsa ko za su ci gaba da bin demokuraɗiyyarsu warke una ila ma yurdi su koma abin da zai yarda da Allah na ga wa bayyana annahu ma'al an'ami na mubashi haka gobin da tsawon to karatun ma da tsawo alaikum salam